Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 21 ga watan da Thani, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu, daidai da talatin ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in dai ba manta ba Malam yana bayyana mana alamomi da in aka gansu tattare da mamaci to ana sa ran wannan mamaci ya samu kyakkyawan cikawa Allah madaukin sarki ka sa mu rabauta da kyawawan cikawa yayin haduwa da kai manta ba muna ƙarƙashin alama ta biyu daga cikin alamomi mala ya ce bayyanan zufa ko gumi a goshin wanda yake gargara ko wanda ya riga ya rasu a duk lokacin da mamaci aka ga zufa ya tsatsafo a goshin shi alama ce daga cikin alamun cewa Allah maɗaukin sarki ya yi mai kyakkyawan cikawa mala ya gabatar mana da bayanai har ya kai inda yake cewa wannabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana jabinuhu al-azharul anwar a lokacin da manzon Allah ya cika goshin shi kyalli ya rike yana haske yana ƙara annuri Indalmauti mauti yayin da annabi yake dabda cikawa da bayan rasuwan shi yatasabbabu arakan sannan goshin yana tsatsafo da zufa wa kanat aisha kada ahdarat lahu rakwatan ma a lokacin sayyida aisha ta gabato ma annabi da wani koko wanda fihi ma a cikin shi akwai ruwa Fakanan النبي صلى الله ya وآله وسلم sai annabi ya rika miƙa hannun shi mai daraja da albarka fil ina'i a cikin wannan abin da aka kawo mai na ruwa wa yamsahul araka ala min man ala jajabinahu sai na share wannan zufan da yake tsatsafowa a goshin shi al'azhar al'anwar wa huwa ƙolo manzon Allah yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat annabi yana faɗin la ilaha illallah sai yana haɗawa da cewa lallai mutuwa tana da magagi haza lafzus sahihaini wannan lafazin da ya zo cikin bukhari da muslim kenan wa lafzu ahmada amma a cikin ruwayan al'imamu ahmad cewa yi la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana tattare da magagi Allahumma hawwin alayya sakaratil maut yana ƙarawa da cewa ya Allah ka sauwaƙe min magagin mutuwa Allah ka sauwaƙe min zafin mutuwa Allah ka sauwaƙe min yanayin fitar rai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ne fitar da wannan hadisi a kitabar riqaq babu sakaratil maut babi na 11 a mujalladi na sha 11 lamba hadisi na dubu shida da ɗari biyar goma. WaTirmiri, tirmidhi al ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen jana'iza a ƙarƙashin babu ma ja a fit tashdidi inda maut a jiz'i na uku lamba hadisi na 978 wa ahmad fi musnadihi al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad jiz'i na shida shafi na saba'in Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, Al-Mustafa, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, mata bi rashil jabin, zan Allah da kanshi, salawatullahi wa salamuhu alaihi, ya rasu gogoshin shi na fitar da zufa, bi arakil jabin, annabi ya rasu da zufan goshi. wa huwa allazi qala shine ko wanda ya jawabi da cewa mautul mu'min bi arqil jabin kun ga mutuwan mumini to alaman da ke tabbatar da nagartan imanin shi ko alaman da ke bayyana cewa muminin mumini ne ya mutu alaman zufa ya tsatsafo a goshin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ko muminin ne in Allah madaukin sarki ya ga dama sai ya mutu babu zufan kuna fahimtar wannan da kyau ku amma wannan alama ce daga cikin alamun da ke bayyana cewa lalle bawawa ne ya samu kyakkyawan cikawa fa in wajattar rajila ala firashil maut mala yace duk lokacin da ka samu mutum yana gargaran mutuwa ya na jabinahu wa yatasabbab goshin shi yana tsatsafo da zufa fa hazihi insha Allahu min alamati husnil khatima wannan ɗaya ne daga cikin alamomin da ke alamta cewa lalle wani ɗin nan ya samu kyakkyawan cikawa hazihi kulliha alamatin mala ya ce waɗannan alamomi ne laisa darura ba lallai ne sai sun faru ba an tatawaffara kulluha a ce duk waɗannan sai an gansu fi shaksin wahidin ga mutum ɗaya in wuffika li alamacin wahida min hazil alamat idan Allah maɗaukin sarki ya datar da bawa ya samu alama ɗaya daga cikin waɗannan alamomi fahiya alamatu khairin insha Allah wannan alama ce ta alkhairi da iznin Allah ba wai sai an samu ɗaukacin alamomi kaf sun faru sannan za a ce wane ya samu kyakkyawan cikawa ba kuma mu sani zai iya yi wa Allah maɗaukin sarki ya ɗauran ɗaya daga cikin bayan shi ba tare da ganin alama ko ɗaya ba kuma salihin bawa ne ya yi kyakkyawan cikawan kuma sai Allah ya ɓoye kyawawan cikawan ga bayi domin ya zama jarabawa gare su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malam yace al alamatu thalitha alama ta uku al mautu lailatal juma'a mutuwa daren juma'a ko mutuwa yinin juma'a duk wanda mutum ya samu to wannan alama ne daga cikin alamun cewa mutum ya cika cikawa kyakkyawa jama'a duk wannan annabi yana yin hadisan shi ne ga waɗanda suke bin shi ko mun fahimci wannan da kyau ko idan aka waye gari wani can daban mushiriki ɗan bid'a mabiyin son zuciya mai karin miyagun al'adu ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a wannan kamar a ce wani kafiri ne a Enugu ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a duk ɗaya ne ana magana ga mutumin da yake musulmi mumini muwahidi wanda ya ƙoshi da tauhidi kuna fi gane wannan da kyau ku shi yasa idan annabi ya yi hadisi ko ku daina ɗauko hadisai da lafuzza na alkur'ani kuna kara wasu shirme can daban ina fatan mun gane wannan da kyau mutumin da ya tsaye akan bin Allah bai da matsala shi ake nufin in ya dace da wannan kyakkyawan cikawa to ma dalla da shi muna fahimtar wannan da kyau ko misali sau da dama annabi sai faɗi falalan zikiri ko falalan salati ko falalan wani abu sai wani ya je sha dare sai ya ƙirƙiro wani abin da ya ci karo da na annabin sai kuma ya ɗauko hadisan annabi yana kara na shi annabi ba ya yi hadisi ne don ya kara shirman wani ba ya yi hadithi ne domin ya kare ko ya faɗi falalan abin da shi ya zo da shi a madadin Allah. Kuna gane wannan da kyau ku? Misali, sai a ɗauko ayan Alƙur'ani da Allah madaukin sarki yake cewa, a laha wa a rasula wa ulul amri minkum, ku yi ma Allah biyayya, ku yi wa manzan Allah biyayya, ulul amri sai a ce wai sarakunan gargajiya, na rintsi da Allah. duk wanda ya fassara cewa ulul amr minkum sarakunan gargajiya ne yayi ma Allah da annabi ƙarya Jama mun gano wannan da kyau ko ulul amr minkum sune waɗanda suke tsaye da bin al'amarin Allah malamai da shugabannin da alkitabu wa sunna ya kafa su wanda suke kare martaban alkur'ani da sunna suke shari'ar musulunci a bisa fahimtar annabi da sahabbai waɗannan su ne ulul amri minkum in kuwa ga ce kawai don wani shugaban ku ne shine ulul amri minkum kenan ayan nan ta sauka don ta kara jonathan kenan yanzu gullum shi ma ulul amri yanzu wannan ayan da shi take yi ya kamata kowa ya shiga taitayin shi duk wani wanda ya ɗauko wani abu yana yi to ya nemi ƙur'anin da zai kare shi amma ba na annaba ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya ce da wani ake yi ko da su wani ake yi to tambaya a nan shin yana yin abin da annabi ne ya ce in abin da annabi ne ya ci yake yi to shi kenan sai a duba kuma kowa ma yana da wannan madubin dubarodin da zai duba ya gashin haka ne ya zama wajibi mutane su natsu ku daina ɗauko nasoshi kuna ƙoƙarin fassara soye-soyen zuciyanku da shi yanzu a ƙasan nan kaf ba wani shugaban da yake ulul amri malamin da ya tsi malamin sunna yake ɗora mutane a kan turba ta ƙware shine ulul amri amma duk wani ɗan dimokuraɗiyya da waɗanda sarauniyar ingila ta kafa su gaba ɗaya su ba ulul amri ba ne sai dai a je ingila a ɗan a nemo masa hadisi ko a tafi amerika a nemo masa hadisai da ayoyi amma dai makiyatun wahaya wa madaniyatun wahaya wannan sai wanda yake aiki da alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ba haka ba to ko ba haka ba jama'a ko kun gano wannan da kyau ku to haka irin wannan kawai sai a je a samu wani mushiriki wani dan bid'a wani ja'iri fasiki sai ya mutu daren juma ko yinin juma ce ya samu kyakkyawan cikawa kyakkyawan cikawa dukan tsiya zai ci ana magana ne ga wanda ya kwashe rayuwar shi yana bin Allah haka macen da ta mutu wajen naƙuda da wanda ciwon ciki ya kashe da wanda ya mutu cikin gobara da wanda gini ya faɗo mai da mutumin da ya kwanta ya mutu da cutan tuberculosis da abubuwa wanda ya mutu cikin ruwa da sauransu annabi ya ce duk wannan mutuwan shahada ne wannan fa mutum da yake da tauhidi kenan amma mushiriki ɗan bid'a kafiri mai bautan son zuciya wanda ke bin miyagun al'adu da kare su da yada su wannan in ya mutu da wannan to an rage mugun iri ne kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko bayan da za mutum ya samu wannan malamai ku ji tsoron Allah ku riga faɗa ma al'umman annabi gaskiya in suna aikata abin da ba daidai ba su samu su gyara ku daina yaudarar mutane kuna faɗa musu maganganun da za su ɗauka gaske ne su mutu akan wannan abin da suke ɗauka gaske ne su je lahira su ga abin ba haka ba za ka zama daga cikin ulama ubani isra'ila kanu layata na hauna an munkarin fa'alohu suna ganin ana munkari ba za su hana ba Allah ce labbi isa ma kanu ya fa'alon tar da mugun aikin da suke aikatawa hasali ma in sun ga mutane akan munkari kullum ƙoƙari suke su ƙara iza sa kan wannan munkarin to wannan ba daidai ba ne ko dai ta hanyar yin shiru ko ta hanyar karo masu nassoshi da za su kare su kan bannan da suke yi dole ne a bayyana mutane gaskiya kai wannan abin da kake sunan shi bid'a duk waɗannan nassoshin da kaji ana ruwansu cewa kaza da za ka dace da su kayi asara ba za ka ci moriyansu ba sai ya ce kazan e bayan da za a ce bayan da za a yanzu ne ake so ka bari ka tuba mun gano wannan da kyau ko kun taimake shi yana bari ya tuba ya mutu ya samu kai cikin rahama sai ya gode ma Allah ya ce alhamdulillahi lade godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana baiwa da gamtakatar muka anshi wannan saƙon ba don nufin shi ba ai da ba mu ansa ba manzannin Allah sun zo ta tagogo suna ta kiran mu cewa ku zo an tilkumul jannatin lati uristumuha bima kuntum amaluna.' Yau ai ga aljanna Allah ya tanada don ya gadar da ku ita sakamakon aikin da za ku yi amma sai a bar mutane kawai zai zishen take sai ta tsiya annabi da sabai sun yi aiki annabawa da manzannin da suka gabata sun yi aiki ko kuma sai a ce ma ku zauna ko ba ku yi aiki ba ai babu komi ai ku ne kaza ku ne kaza kai da kanka ka san ƙarya kake a fatawan da kake bayarwa shi wanda ake ba fatawan ya san ƙarya ake mai a fatawan da ake bashi ku fito fili ku ga mu junan ku gaskiya mana jama'a ko kun gano wannan da kyau ko shi yasa mu a fagegen da'awan mu duk yanda mutum ke goyon bayan mu ko yake tare da mu ya sani ba mu yake goyon baya ba ya ɗauki goyon bayan shi ya miƙa ma Allah da annabi mun gano wannan da kyau ko dan mu ma goyon bayan mu can muka kai dan za ta iya rikicewa mu da kai daga ran da ka sauka akan asalin abin da ya haɗa mu jama'a mun gano wannan da kyau ko domin ba ƙungiya ce ta a taimakon juna da zaɓa sanka ƙungiyan ajo ko wani cultism ko wani abin da ya kama da haka da za a ce wannan gidan gado ne ko kaza ko kaza a'a kawai ka ba abin da manzan Allah ya ce in ba haka ba ko to ina gaya maka ba fa hakan ba ya kamata kowa ya nutsi ya fahimci salafiyanci jama'a ba gidan gado ba ne kuma za mu fito fili mu gaya ma mutum gaskiyan al'amari tsakaninmu da Allah ko mun fahimci wannan da kyau ko babu rifi babu ɓoye-ɓoye yanzu wannan maganan da na yi cewa shugabanni na siyasa da shugabanni a ma'aikatu da shugabanni na gargajiya sarakuna waɗannan ba ulul amri ba ne ko mun gane wannan da kyau ko wannan shi ne mu ko ba za mu ɓoye ba domin ba wanda ya naɗa sa matsayin cewa su ne ulul amri ko kun gane wannan da kyau ko yanzu in kana zaune a kagoro yanzu gwamna a wani shine ulul amrinka jama'a mun gane wannan da kyau ko domin ai duk tafiyan su da waɗannan sarakunan gargajiyan ba wani wanda ya naɗa su ina fatan mun gane wannan da kyau ulul amr jihadi ke kawo su kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma za su yi shari'a ne da littafin Allah kaɗai da sunnar manzon Allah kaɗai kuma a bisa fahimtar annabi da sahabbai kadai wannan shine duk littattafan ka kaje karanta cewa ake suwaye ulul amri su ne malaman al'umma allazina ya dulluna ala ta'atin lahi waɗanda suke nuna wa mutane hanyar bin Allah suke wa mutane tsawa da jan kunni kan bin hanyar shaiɗan sai shugabannin da Allah maɗaukin sarki ya makana masu al'amarin mulki irin su ɗan hodiyo irisal amirin san'ani da sauransu waɗanda malamai ne kuma suke shiryar da mutane a bisa jagoranci na musulunci waɗannan su ake ce ma amri amma da abin ya canza to waɗannan babu sauran ulul amri sai a koma baya malaman da suka tsayo da tutan yada sunna waɗannan su ne ulul amri na mutane ina fatan mun gano wannan da kyau ba za ka samu tafsiri ko ɗaya daga cikin tafsiran magabata wanda ya ce sarakunan gargajiya ulul amur ba ne in kuma akwai inda aka faɗi wannan to a kawo mu ga wajen yawa mun gano wannan da kyau ko in dai ba fatawan jihuru ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai dai kila jumhurin akwai Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ya shiryar da mu to mala ce mutuwa lailatul juma'a ya ce alamatun jamilatun la dakhla fiha lil mar'i yace ka ga wata alama kyakkyawa wanda wani bai da hannu a cikinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi diyan da kai ba wani wanda ya isa ya tsara ka mutu daren juma'a ko yinin juma'a wallahi bai isa ba tsari ne kawai na Allah kuma fahimci wannan da kyau ko yanzu misali shek Jafar Mahmud Adam bai tsara ma shi ya mutu yinin Juma'a ba. Ba wanda ya tsara wannan cewa ya mutu yinin Juma'a. Wallahi Rabbul Izzati wal Jalali shi kadai ya tsara cewa a kashe shi a yinin Juma'a. Allah kadai ya tsara wannan. Mun gano wannan da kyau ko la dakhala fiha li ahadin ba wani wanda yake da hannu cikin wannan. Wa'inna inna ma huwa mahadu fadlillahi alal mu'min malam yace wannan tsantsar falala ce tsurar falala ce da Allah madaukin sarki ke ma mumini ala wahiya an yamuta lailatal juma'a shine mutum ya mutu daren juma'a auna naharal juma'a ko kuma ya mutu a yinin juma'a ko dai daren juma'a ko kuma yinin juma'a haza mahadu fadlullahi alal abdi wannan kunga to tsantsan tsuran falala ce da Allah maɗaukin sarki yake miƙa ta ga bawan da ya so Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace rawal imam ahmada fi musnadihi al imam ahmad ya ruwaito a cikin littafin shi na musnad wal hadithu qala anhu shaykhun al albani mala yace wannan hadisi babban malamin mu fadilatul allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasir dinil albani rahimahullah ya ce Hassanun au sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne wannan hadisi ya kai martaban sahihi bi majmu'i tukuturukihi in aka tattaro hanyar hadisin min hadisi anasin wa jabirin ta hanyar wayan anas da kuma jabir radiyallahu anhuma Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda Hannan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min babu wani musulmi wa haza qaidul la budda minhu mala yace wannan kaidi ne da ba makawa akan shi jama'a ko kun gano wannan da kyau ku kaidi ne da ba makawa annabi yace ma min muslimin babu wani musulmi shi yasa dole a rika tafiya ana ƙayyade al'amura ya kamata kowa ya san in kana sauraron karatu ko wa'azi ko shiryarwa ko tunasarwa ga koma wa ke tunasarwan ko karatun ko wa'azi ko ma menene ka san me karatun wani irin manhaji yake a kai in sufaye ne sufayen ƙasar nan gaba ɗayansu yanzu murji'a ne kun gano wannan da kyau ko duk wannan za su kashe waɗannan hadisan za su murɗa ma'anansu za su kawo bayanan da ya saba ma bayanan annabi idan kuma kana bin ahalus sunna ne waɗanda suke ‘yan son zuciya masu bin khalaf to su ma za ka same su da irin wancan tunanin ko mun gano wannan da kyau ko ko dai ka same su khawarij ne ko ka same su mu'tazila ne masu aqidan ash'ariyanci zankama a cikin aƙidunsu. amma kana sauraron karantarwa daga bakin salafiya to wannan zaka ji madaran saƙo ne daga annabi a bisa fahimtar annabi ba kwana jama'a mun gano wannan da kyau ku? duk yanda mutumin da ke dama ko mutumin da ke hagu yake son a rawa da bazan shi wallahi al'azim jama'a ba za a yi ba ba za a yi ba duk abin da zai sai dai yayi ko ya tawaye ko ya shirya fada ko ya shirya kisa ko ya shirya duk abin da zai shirya jama'a ba za a yi rawa da bazan shi ba sau da mu mun riga mun yi wakafin rayuwarmu cewa za mu tallan sunnan annabi ne kaɗai kenan duk wani wanda yake da wani saƙo da yake son a tallata mai to nan fagen tallan ba zai samu dama ba sai dai tafi wani waje can ya kafa nashi yin ya je tallanta can wannan annabi ne kaɗai za a ji sautin shi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ke wahalar da hatta masu mulki lokacin da suka zo da tallanta wadan arna sai suka yi mana cinikin goro da sufaye da 'yan son zuciya suna ganin yadda waɗancan suke haka mu ma muke mu ba haka muke ba ina fatan mun gano wannan da kyau mu mai gidanmu ya ce mana walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum yahudawa da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai kai ribas ka bi tafarkinsu mun gano kuma ya gaya maka qad baratil baghdha'u min afwahihim ƙiyayya ya bayyana a bakinsu ƙarara wa ma tukhfi suduruhum akbar kaga abin da ma suka ɓoye a zuciyarsu to ya yafi abin da suke bayyanawa kuma ya ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun Allah ya ce haba in suka samu dama suka samu zarafi a kanku ba za su kiyaye mumini wani zumunta ko alkawarin zaman tare ba kaɗai suna muku daɗin baki ne amma zuciyansu na cike da ƙinku Allah ya ce mafi yawancinsu to fasikai ne wannan shaidan alkur'ani ne babu wani wanda kowane ne duk daɗin bakin shi duk zakwaɗin shi zai zo ya ce mana ai kaza da kaza da kaza ku aji alkur'ani ku yadda da kafiran amerika kafiran ingila kafiran germany kafiran faransa kafiran rasha kafiri ko na ina ne ba mu yadda da shi ba yawa mun gano wannan da kyau ko wani sai a ce wai ita tawadan arna ana zuwa da ita ne daga ƙasan musulmi indonesia ko kaza ko kaza ruwan alkawasara ce jama'a mun gano wannan da kyau ko shin daga yanzu indonesia ko kaza ta zama baitul ma'amur ne ko baitul izza jama'a ko kun gano wannan da kyau ko to kowa ina ne kafirai ba sa iya zuwa su rubutun sha su wanke tawadan su zo muku da ita sai su je ma maka a yi masu ko mun fahimci wannan da kyau ko wannan ba dalili ba ne abin da za a yi shine ku yi ƙoƙari ku gamsar da mu da dalilai ku gamsar da mu da bayanai ku gamsar da mu da hujjoji ba zara ido da cewa za a karkashe mu ba ina fatan mun gano wannan da kyau. wannan ba zai sa mu canza abin da muke a kan shi ba saboda aƙidar mu ce kuma muna fatan da izinin Allah da ita za mu haɗu da mahaliccinmu? mu ba maganan canji ina ganin dalili ya kwace in an koma ana maka barazanan kisa ko mun gano wannan da kyau ko babu sauran dalili babu sauran hujja an rasa abin da za a yi kakure. kun gano wannan da kyau ko an buga kakure su an buga ka su ka nemi dalili babu to kuma shine sai a koma ce za kashe ka akan me kanta wadan arna kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ya zama wajibi mutane tsaya su fahimci inda aka samu gaba mu ga inda muka sama gaba dole duk abin da kawo mu sai mun zo da ƙaidi musulmi aka ce wallahi al'adim jama'a ba mu yadda da kowa a duniya ba kun ba musulmi ba kuma musulmin shine man salimal muslimuna millisi wa yadihi shine musulmin da musulmi ‘yan uwanshi suka kubuta daga bakin shi da hannun shi wannan shi ne kare amma ba musulmin da ke barazanan kashe ka ba ko kun gano wannan da kyau ko wanda yake barazanan zai sa makami ya kashe ka sai ya samu hanyar da zai sa tawada ya kashe ka tsakanin da Allah ba zai yi ba kad badatil bagaza min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kun makara ne sanda muka zo muna fagamniya muna neman ai mana bayani muna ta lalaba lalabe ko kuma kun je kun tsubbace waje daya sai hannunmu ya kai ga waɗanda su kuma sun yi bincike sun ce ta wadace ta anna kan musulmi ya sha shikenan sai muka zo muka muka bayani me laifin ma ciki da kuma sai ku zo ku yi mana bayani ku yi ta lallashi ku yi ta kawo hujjoji aku gamsar da mu amma magana ina kuma maganar kisa kan kyaman tawada ina fatan mun gano wannan da kyau sun kaza fahimtar mu ne ta wadanda ma ke rubutawa allan sha mun ce mu ba za mu sha ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda alaran ma bai da dalili ba zai rubuta zige kawai ya zuba ya bamu mu ci gaba da dura mu cikin mu ba muna tsoron appendix ko mun gano wannan da kyau ko to a kawai sai a je a wanko tawadiya daga wajen yahudawa yahudu da Allah ya ce a ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud walladina asharaku waɗannan mushirikai da yahudawa su ne fa suka yi wannan tawadiyar kuma aka ce wai ku zo ku bada waɗanda annabi yake cewa kullum mauludun yuladu alal fitra a ce wai ka bada wanda yuladu alal fitrati wai a ɗiga mai tawadan anna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ni dai ba ruwana wannan rikicin kai da manzan Allah sai ce illa anna abawahu yuhawidanihi auyi majisanihi auyi nasiranihi wannan daga manzan Allah ne mu ina romu a turo malamai da ƙwararru dawa-dawa sai su gamsar da mu mu ba mu ɗaukan cewa mun yanke shawara kan abu sai yin aƙida ne daga manzan Allah kun gano wannan da kyau ko sai a zo da bayani shi yasa amma nan da kaidi duk wanda ba musulmi na kwarai ba in ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a kowane ne ba zai ci wannan falalar ba ya mutu yawmal juma'a wanda ya mutu ranar juma'a aw lailatal juma'a ko daren juma'a illa waqahu Allah fitnatal qabri face sai Allah ya kiyaye shi fitinan kabari Allah ka tsere min fitinan kabari jama'a kun ga wannan harkan ita kadai muke tsoro shine ya za mu cika ya za mu zauna kabari ya za mu fuskanci Allah ranar kiyama kun ga wannan wallahi shi ke gabanmu duk duniyan nan Allah ya zare mana tsoron kowa a ranmu Allah kawai muke tsoro domin abin da ke hannun waɗannan masu mulki ba masu kayan barazanansu bai tsorata mu abin da ke hannunsu mulki ne da kuɗi mun ce ba ma son nasu mun gano wannan da kyau ko ba ma tsoron abin da ke hannunsu kisa ne da ɗauri mun ce ba ma tsoron wannan don sun yi sun yi mun gani ina fatan mun gano wannan da kyau abin da muke so ba su da shi mu gafara da yarda da aljannan Allah muke nema su kuma babu wannan a hannunsu abin tsoron da ke tsorata mu azaban kabari ne azaban na mace kuma ba a hannunsa take ba kawo ko an samu matsala abin da muke so ba su da shi abin da muke tsoro ba su da shi ina fatan mun gano wannan da kyau abin hannunsu ko ba ta hannunsu ba za ka iya samu domin inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na iya bada duniya ga wanda yake so yau in bai son kama sai ya baka duniya mun gano wannan da kyau ko ya ba fir'auna ya ba karuna ya ba hamana ya ba lamarudu ya ba dakayanus ya ba obama ya ba goodluck ya ba ya ba gasu barkate na shirme duniya ce sai Allah ya baka in bai son ka in yana son kama sai iya baka ya ba annabi Sulemanu, ya ba annabi Dauda, ya ba Sayyidina Abubakar, ya ba Sayyida Khadija, ya ba Abdurrahman bin Aufin, ya ba gasunan barkate waɗanda Allah maɗaukin sarki yake so. Jama mun gano wannan da kyau ko, amma gayya ɗaya ne sai wanda Allah kawai yake so yake ba, shine imani. Wala yau ɗal imana illa liman yuhibbu. Imani kawai Allah wanda yake so yake ba. shi yasa kun ga matsalar mu abin da muke tsoro namu ya tabo shine imani kun gano wannan amma wallahi azim duka dauri kisa wannan wallahi bai taba damu mu ba dan mun san komin daren dadewa aina ma takunu yudridkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka je sai mutuwa ta cin muku kullu nafsin ba'iqatil mauti kowace dai sai ta ɗanɗan mutuwa wa bulukun bilhairi wa sharri fitnatan Allah ya ce muna jarraba ku ta hanyar abubuwan alkhairi da abubuwa na sharri domin ya zama jarrabawa gare ku mun gano wannan da ku shi sa duk abin da ya taso ya faru ku ɗauka matsayin jarrabawa ne to kun ga mu matsalan mu kenan wallahi al'azim jama'a talaucin mu wajen rabbul izzati kawai muka mika shi yasa ba za mu taɓa zuwa wajen wani mu ce ba mu ba wallah sai dai wajen Allah kuma duk abin da ka shi da za ka yi ta yi sai in Allah ya baka dama muna da imani cikakken imani da cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ba za su iya cutar da kai da duk wasu dabarbarun cutarwansu ba sai in Allah ya hukunta ya ba su dama su yi. Kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ka gaya musu kullan yusibana wallahi ba abin da zai iya samun mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta zai same mu huwa domin shi Allah maulana shine mai gidanmu lana maula wala maula lahum mu muna da mai gida shine Allahu su ko ba su da mai gida irin namu wa alallahi wakkalin mu'minin ga Allah ne kada mu'mini suke dogaro yasa jama'a ku daina shayi ku daina tsoro ku daina jin ɗar ga duk abin da zai kai ya komo ku tsaya ma Allah kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa in ka zo zaka bayyana mutane addini ka sani ba addinin ka bane addinin Allah ne kai ɗan dako ne ya kai ustaz ya kai sheikh ya kai koma wane ne an baka dako ne ka yi sadda saƙon kadai ba wanda ya ce ka ƙara ba wanda ya ce ka rage ba wanda ya ce kai kaza aikin malamai kenan amma saboda ɗan karan karan banin tsiya na malamai yanzu duk sun canza saƙon manzan Allah wai har ma ɗauka ake wai malamai ne su ne za su zama yadda kasan supervisor suna sa ido game da ayyukan annabi Wai wanda suka sa hannu yayi wai sannan ne wai na manzan Allah yayi kuna lura an da malamai wannan suna bijin aikin manzan Allah in an manzan Allah ya faɗa wai sai a ce wai ga malamai nan wai su sa ido wai in ya yi daidai sai a karɓa su sun yi rudda ana cewa manzan Allah ya ce kana cewa wai wani ya ce jama'a kuna fahimtar wannan da ke ko kowa ya shiga tetayin shi idan aka ce manzan Allah ya ce sai ka ce alal aini war ra'as magana ya ƙare kawai sami'ina wa atana inna ma kana ƙaunar mu'minina Iza du'u ilallahi wa rasulihi sai ce me liyahkuma bainahum an yaqulu sami'ina wa atana kenan mafhumul mukhalafa na wannan ayar. masu cewa sami'ina wa asaina sune ulama ubani isra'ila kuna fahimtar wannan da kyau ku su mumine kawai ana cewa Allah ya ce ku zo manzan Allah ya hukunci a tsakaninsu sai ce kawo min ji fala warabbika la yu'minu ko hatta haƙƙi muka fi ma shajara bainahum ba nan ba summa la yajidu fi harajen harajan ma ƙadaita ba nan ba wai sallimu taslima kawo ƙaran ba shi kaɗai ba har sai sun yadda yaddan ba shi kaɗai ba har sai sun miƙa wuya abin da ake nufi kenan wani zai iya cewa ga aya amma bai da ayan ba ga hadisin amma bai da hadisin ba so ake sai kai saranda ɗari bisa ɗari ka miƙa ma baban zara kai da wuya da tsoka da komi naka ka ce manzon Allah ga munan mun yi saranda shine ka zama mumini kadai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu sai in kun mai biyayya ne kaɗai za ku zama shiryayyu yanzu wannan in a shartiya ne to in ko ba ku yi mai biyayya ba fa mafhumin da shine kai ɓatacce ne jama'ar na kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa mun riga mu mun yanke shawara mu manzan Allah kawai za mu bi in ma kawo hadisi zamu ce mun yadda ya inganta eh ya annabi ya fahimce shi ye bayanin shi yi aiki sabai suka koya daga annabin suka ɗauki bayanin annabin suka yi aiki annabin ya kalla ya ce ya yi Allah ya saukar da aya ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa to kaji inda muka take addininmu kawai jama mun gano wannan da kyau amma wasu tukare a ce su ne za su nuna mana wai hanyar addini a wannan ma bai ma taso ba ya gano wannan bai ma taso ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to idan aka ce yawmul juma'a yaushe ne yawmul juma'a yawmul juma'a naharul juma'a shine yinin juma'a daga bullowan alfijir zuwa faduwar rana wannan dukan shi ana ce mashi yawmul juma'a yinin juma'a lailatul juma'a ita kuma daren juma'a yaushe ke farawa ai mala yace alhamis lailan yinin alhamis to daren da ke tafe wannan shine daren juma'a shi yasa kuke ganin in mun zo yin karatu sai mu ce yau daren kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ɗazu kafin faɗuwar rana wata yini ne ba talata ba yanzu mun yi sallan magariba kun ga wannan sallan magariban da muka yi gaba ɗaya ba na talata ba ne wannan magariban da muka yi na laraba ne isha'i na laraba za mu in mun gama karatu yanzu yanzu wannan karatun da muke kwata-kwata ba talata ba ne kwata-kwata a musulunci laraba mun gano wannan da kyau ko sallan asuban da za mu yi laraba ce bayan nan azahar da za a yi laraba ne la'asar da za a yi laraba ce rana na faɗi an gama laraba an shiga daren alhamis jama'a mun gano wannan da kyau ko to ranar alhamis na karewa rana na faɗi an gama alhamis an shiga daren juma'a yanzu in mutum ya mutu a wannan daren shine ya mutu lailatul juma'a in garin Allah waye ya rasu ya rasu naharul juma'a idan rana ta faɗi ya rasu ya mutu ranan asabar jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan tsarin kaga wannan na annabi muka ɗauka na annabi muka ɗauka amma ‘yan gargajiya masu bin al'adu miyagu su ne waɗanda suke da ƙidan cewa sai alfijar ya keto a gargajiyance a al'adance sannan aka shiga gobe kun bayance su ko yanzu ka samu ɗan gargajiya yau yaushe ne zai ce maka talata tsakar dare talata kaza talata har sai an yi sallah asuba sannan a wajen shi aka shiga me aka shiga laraba wannan kuskure ne in ka samu waɗannan masu tawadan arna yahudawa su kuma yaushe ne na suke farawa sha biyu na suke farawa kuna fahimtar wannan da kyau ko to mu kuma musulmi sai Allah ya sanya na mu kuma ba mu tare da wannan mu namu fa'a ne ba ruwanmu da su na manzan Allah rana na faɗi shi yasa yanzu in ka je ka samu almajirai irin makafin nan da ke bara Ranan alhamis da daddare sai ce alba'a ba su albarkacin daren kuma kowa ya san dare ke fara zuwa kafin yini kowa ya sani kowa ya sani domin yau idan aka ga watan sallah za a ce daren me daren sallah sai a ce tsawo kamar daren sallah a musulunci gaba ɗaya dare ke fara zuwa kafin yini gaba ɗaya a musulunci dare ke fara zuwa kafin yini sai su kawo maka zai ce ayi ya ce walallailu sabiqun nahar ikon Allah rashin fahimtar addini kwata-kwata di shi ke haifar da wannan za mu zo kan ayan ai ba mu shige ta wajen tafsiri ba za a zo za a yi falle-falle da ita za ku ji rashin fahimtar arabiya da rashin fahimtar fassarar salaf da rashin ba a koya a gaban malamai ƙwararru fitattu ba duk shi ke haifar mutane irin waɗannan kacakuliyar fassarar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to dare ke fara zuwa kafin yini shi yasa ku san wannan yanzu da mun so sai mu zo mu ce yau laraba amma dan mu fitar da abubuwan zama daidai sai mu ce yanzu dare na kaza ne to amma ta malam mafi yawancin jama'a haka suke walakin na aktharan nasi la ya'lamuna la yafqahuna la duna. wa in tuti aktharu man fil ardi yudilluka an sabilillah aksariya jama'a ba ka kafa hujja da mafi yawa mafi yawa ai mashirmanta ne <laughs> jawabin gano wannan da kyau ko mafi yawa mashirmanta ne ana neman wane ne yake da nagartaccen dalili Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace wala yusaddiquna al-afakina wal kadhabina alladina yuriduna lil umma al'an Allah ta al wa Allah tasta'idda lil lilƙabar. mala yace wala tusaddiqu kar ku sake ku gazgata alafakin waɗanda suke maƙaryata waɗanda suke kazzabin masu ƙiran ƙarya maƙaryata dajjalai allazina yuriduna lil waɗanda suke nufin al'umman annabi a yau Allah ta sha alƙabar, cewa jin tsoron wani ƙabari, wa Allah ta sta'id da lalƙabar, kar kuma ku shirya ma ƙabari. Mun gano wannan da kyau ku? Yanzu mutum ne zai ce wai ka zo ka bi shi, in ka bi shi ba wani matsala. Zai ce maka lesa min auliya illahi kullihimu, yusakkinu sahabahu a aliya jannatin, bigeri hisabin wal iqabi siwa ana. walau amilu fi dhanbi kulli jarimatin wai babu wani cikin waliyan Allah kaf wanda zai iya shigar da masoyan shi da mabiyan shi aljanna ta ƙoli ƙoli in ba ni ba ya ce komin yadda suka yi kato da taɓar gaza da miyagun ayyukan da suka yi shi ya lamunce aljanna fari mun gano wannan da kyau ko wata rana ana tattaunawa tsakanin wani da wani sai suke tattauna tsakanin wasu manyan waliyai sai ɗaya daga ciki yake cewa kaga waliwa ne idan muridin shi ya zo mutuwa yana zuwa ya tsaya wajen har sai ya tabbatar wana ɗin nan ya cika da imani sai shi abokin tattaunawan shi sai ya ce ai wannan mukamin yara ne a cikin walittaka ai shi wana da nake bi ka zo ka bi shi idan muridin shi ya tashi mutuwa annabi yake aikawa sai annabi ya je ya tsaya har sai ya tabbatar da wannan muridi ya cika da imani duk aji wannan sai gashi ana cewa ɗaya daga cikin waliyai wai muridin shi ya mutu ya shiga kabari sai aka aiko aka ce mashi marrabbuka tambayan kabari kenan sai ya ce abdulkadiri wa ma nabiyuka abdulkadiri wa ma kaza abdulkadiri sai aka yi magana daga sama aka ce ku casa shi mala'ikan wai ya ɗauki gora zai ɓarar da shi wai sai abulkadir ya sa hannu ya riƙe goron mun gano wannan da ku sai mala'ika ya ce saki gora zan dakar sai ce na ce a bari sai ce Allah ya ce in bige shi ce to ni kuma na ce kar a bugai ya ce in ko ka sake ka bige shi to zan maida ma Allah hannun agogo baya son ɗauko ni'iman aljanna da azaban wuta a cakuɗa su waje ɗaya ya ce in shi bai san Allah ba ai ya san ni ni kuma na san Allah yanzu duk waɗannan maganganun da ake ma waɗannan manyan bayan Allah irin su Sidi Abdulkadir ƙarerayi don wannan ƙarya ne Sidi Abdulkadir bai faɗa ba kuma bai tare da wannan ƙaryan waɗanda suka yi mai ƙaryan sun yi mai ƙarya ne da sai Allah ya mai hisabi da so ran tashin alkiyama yana cikin tafrihul khatir anan suke wannan ƙaryar waye zai iya rike goron da mala'ika zai duka da ita jama'a mun gano wannan da kyau ko to in ko zai iya rike goron mala'ika da zai bugu da ita ai bai kamata ya mutu ba shi kuna gano wannan da kyau jama'a wannan ba ba daidai bane irin waɗannan abubuwan da ake gaya mutane duk a yi kokarin cire maka ai lahira ba wani abu ba ne, kabari ba wani abu ba ne. in an je wutan ma ba wata abu ba ce, ai wane zai ma kaza wane zai ma kaza duk wanda ya ce wai wani zai maka wani abu a kabari wani zai maka wani abu a filin kiyama wani zai maka ƙarya yake kowaye Ta gano gano nan ƙarya yake yi annabi ya tara ɗayan shi da ƴan uwan shi ya ce ku ba Allah don ta rikice a lahira ku ce ai annabin na gidanmu ne annabi ya gaya ma fatima yar shi cewa ki aiki in kina neman wani abu na rayuwar duniya ke nema in baki dan kar aje lahira ki ce ke kaza kaza kaza ne yar manzon Allah sai kai wani wawa ya zo ya tsaya gaban ka ya ce maka wai yi abin da kaga dama wai babu komi lahira wai komi cikin sauki zai zo ba a sauka mai da alkur'ani ba ba a mai wahayi kawai dan ya iya ƙarya kai kuma kai sa kare da sai karɓar makaryaci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko kowa ya shiga tetayin shi wallahi ka tsaya ka kiyaye Allah a cikin alkur'ani cewa ya yi yayi walaqad ji'tumuna furada hakika gashi kun zo mana ɗaya bayan ɗaya kama khalaqnakum awwala marra kaman yadda muka halicce ku a farkon zamani waye suka zo nan tare da wani kowa ban ya zo ku Allah ya haka zaka tafi wajen Allah kai kadai sai Allah ya ce wa ma nara ma'akum akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka waɗanda kuke riya cewa wai za su cece ku za su yi mau kaza Allah ya ce yau suna ina laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumuna yau an raba tsakaninku riyawan da kuke ya zama riyawan banza kar wanda ya yaudare ka kamar ai ba sai kai kaza ka ce bar dai in yi ni annabi kawai nake bi na yanke shawara annabi kaɗai zan bi to ai wani ma annabi yake bi to ya ta bi mana kai naka ka sani jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ko ya ta yi naka ka sani amma kawai ka je ka wahalar da kanka jama'a jama'a muna da hankali ba muna da ilimi muna da tunani da hangen nesa ya kamata mu san cewa annabi ne kaɗai Allah ya aiko kuma annabi ya tsoratar da mutane azaban kabarin nan wai sai wani ya zo nuna maka wai in kana wuridi iri kaza in ka buwa na kaza ko kana abubuwa iri kaza wai wannan azaban kabari da filin kiyama wa duk ba wani abu wannan ƙarya ce wallahi da wani abu Allah ya kiyaye alladhina yuriduna waɗanda suke nufin lil ummati an a wannan zamani abin da suke nufi ga al'umman annabi Allah ta kabara cewa mutane su daina jin tsoron abubuwan da ke cikin kabari wa Allah tasta'idda lil kabari kuma a same su a shantakar da su domin kasu shirya ma tinkaran kabarin wa haza huwal hadabul murad mala yace shine abin da ake nufi min hazihi dandana na wancan hayaniyan da suke yi wa mutane alkhabitha mala yace maganganun banza da suke shimfiɗo su ga al'umma domin su shagidar da al'umma daga turba ta kwarai Malam ya ci gaba da bayani da cewa ala in kare azabil kabari waɗanda suke inkarin azaban kabari aƙida ce za ku zo ku ji ta cin katin almilal suna inkarin azaban kabari suna inkarin shigan aljini jikin mutum suna inkarin abubuwa iri-iri duk za ka zo ka ci wa na'imihi kuma suna inkarin ni'iman kabari haza huwal hadab wannan shine hadafin da ake son a kai ka a ce ma kabari duk ba wani abu da aka taba tona kabari kai kaga wutan da ake azaban kai ka taba kaza kai ka taba kaza wannan shine imani da gaibi saboda al'amarin kabari ai gaibi ne al'amarin barzawa ai gaibi ne al'amarin lahira ai gaibi ne aljanna da wata duk gaibi ne mala'iku gaba su gaibi ne matan aljanna ma gaibi ne an gaya maka ne ka yadda ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala ya ce hum la yuriduna lana an nashtagila bil qabri su abin da suke so kawai mu shantake dangane da kabari ba wani abu kar mu shantake dangane da shirya matankaran kabarin wa Allah nasta'idda iddalil kabar kar mi wasu ayyuka na alkhairin da za mu tattali kwanciyar kabari salan alin, wa Allah nakhshal kabara kuma mu miƙe kafa mu ɗauki kabari yadda ka san ɗakunanmu wai ba ma jin tsoron abin da zai biyo bayan makabari wa man la yasta'idda lil kabari fil amali duk wanda bai shirya ma kabari da abin da zai tinkara na kabari ba wannan shi ake samu yake sakaci wajen aiki fal qabru fihi fitna mala yace ku sani wallahi kabari akwai fitina ba dan karami ba a cikin shi wa fihi na'im kuma lalle cikin kabari akwai ni'ima wa nahanu nakdhibu kullul kadhabin wal afakin mu muna ƙaryata waɗannan ƙarerai na maƙaryata masu ƙirƙirar maganganun ƙarerai da suke ƙoƙarin shantakar da bayi dangane da abin da ya shafi azaban kabari mala ya ce walau hasalo Alami ati shahadat ko da za su kawo dalilai da hujjoji dubunne miliyoyi ba abin da ya dame mu na manzan Allah ya ishe mu jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wani saddiqu kalama nabiya rabbil ardi was samawat lalle mu muna gazgata maganan ubangijin ƙasai da sammai wanda yake cewa ma min muslimin babu wani musulmin da ya mutu yawmal juma'a wanda zai mutu ranar juma'a au lailatal juma'a ko ya mutu daren juma'a illa wa ƙahullahu fitnatal kabari face Allah ya kiyaye shi fitinan kabari wannan jawabin manzon Allah kenan sai mu aje na annabi mu ba na wani kowaye bai isa ba jama'a mun gano wannan da ke ko ya kawo ta mutane su fahimci wannan wallahi in ka iya aje maganan annabi akan maganan kowane ne wallahi ka ce ne ka san haka maganan kowa ake ajiwa abu ta annabi alfazazi ya ce zaru kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadi ka bar maganan kowa inda ga maganan manzan Allah shi kenan Allah ya sa mu dace Mala ya ce al'alamatun rabi'a alama ta hudu min alamatu husnul khatima daga cikin alamomin da ke bayyana cewa wane ya samu kyakkyawan cikawa razaqanallahu husnuha Allah maɗaukin sarki ya azarta mu kyawun wannan alama mun gano wannan da kyau ko wancan hadisi da muka gama karantawa da yake bayani akan duk wanda ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a Allah zai kiyaye shi azaban kabari al ahmad ya fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 169 tirmidhi ya fitar da shi a kitabul janaiz babu ma ja'a fi man mata yawmal juma'a juz'i na biyu lamba hadisi na 1074 an ibn amrin haka al-imamu abu nu'aymin ya fitar da shi a cikin littafin shi mai suna hilyatul awliya juz'i na uku shafi na 155 dan jabirin wa akhrajahu abu ya'ala abu ya'ala ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a cikin musnadin shi wannan ma bai daga cikin ma'arufi saboda bai daga cikin sitta sihahi sihahu sitti jama'a mun gano wannan da kyau ko zirke ko a ko ina ana zirke kun gano wannan da kyau ko ya kamata jama'a ku je ku karanta adabin Hausa ina mamaki yanzu bai kamata a ce ɗan firamare ko ɗan sakandare ko wanda ya je jami'a ko polytechnic ko fce wai a ce bai taɓa karanta ruwan bagaja ba a nan ne za ka samu tarihin zirke ɗan muhamman shi zirke wani malami ne da ya je wani ƙauye ya tara su a cikin wata ganuwa ya maƙalƙale su a matsayin shi ne malami babba kuma bai da wani ilimi gaba ɗaya sai mu da mun gano wannan da kyau ko bai san komi ba wanda ya haddace da wuri to shine wanda za a tara mai wasu 'yan yara shi ma yana musu ya riƙe da ƙaramar murya mudahammatan yana yi da babbar da siririn murya hammatan ka gane wannan da kyau ko wannan wanda ya ƙware kenan duk ilimin garin kenan ba wanda ya wuce shi ana nan a bayan gari sai aka samu wani babban malami ya taho wanda ya san ilimi ilimi na ban mamaki ga garin sai wancan malami ɗan asali ɗan wajen sai ya nemi wannan malami ya rufa mai asiri su ci arziki to shi kuma wannan malamin ya riga ya yanke shawara cewa shi yaron gidan annabi ne yana manzan Allah hidima ne ba zai ma kowa hidima ba ya ce aya tattauna kawai aya eh, tattauna eh ba za ka yi mace arziki mutanen jahilai ne ce to a gaya masu gaskiya kai ma ka zo ka yi rijista a cigaba da koya ma karatu cin da baka iya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shine aka zo aka shata fage za a yi muƙabala ka je karanta ga ɓangare ɗaya ga bangare ɗaya ga mai garin ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ne ce wasan kwaikwayo da aka zo aka zauna shi zirki ya ce tun safe ana ta kwaso littattafai ana ta kwaso littattafai ana ta kwaso littattafai ya ce su lawwali su sani su wane ne su musannam na ibn abi sheba wanda ba su cikin sahahu sitti mun gano wannan da kyau ko aka zo aka aje wanda bai san su ba yi shure ce wasu littafan ma bai san sunan su ba to yanzu yaya za a yi daga zuwa sai ce kai baka haddace wannan duka ba kaga ƙananan malaman nan ko mu da muke hudda da manyan malaman duniya jira mun gano wannan ce a mai da su gefe shikenan shikenan aka zo aka aka wani abu haka me wannan ya ce wannan ra'un ce ai ya ja kakiyar ra'un a garin ku bai san ma ra'un ɗin ba fa bai taba ji ba ina ba ta mun gano wannan da kyau bai taba ji wai dan Allah ba ku taba karanta wannan wajen ba ko ni ne kaɗai na karanta yawa yi wani abu zai ce wannan ara ce ya ja kake ara a garin ku yi wani abu ya ce wannan ara ce ce duba da kyau dai to sai ya yato jahili cikin harkar ka san shi jahili duk abin da ya sa hannu ko kare ne malami ya kama jahili ya tsaya a wajen tobe, bai halatta a ci wannan naman ba saboda jahili ya sa hannu a kai ina fatan mun gano wannan da kyau shikenan ai kawai sai ya ce jahile ku leku yanzu wannan bai kama da tsayen wata daren fari ba don Allah jama'a ana maganar ilimin me kawo tsayen wata daren fari ga ce eh yayi zai ce ku yi mai atiri kawai yana batar da mutane jawabin gano wannan da kyau ko zarke kenan Allah madauke zarki ya sa mu dace wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ina fatan mun gano wannan da kyau an maimaita muku ne kawai abin ina fatan mun gane haka su zirki suke sai za ce ma ba san abu musna da abu ya ala ba a mujalladi na bakwai lamba da na uku. to mu da muka sani jama sai mu aiki da jahilcinsu ko ko za mu aiki da iliminmu Allah ya sa mu dace wa hul albani fi sahihil jami to an ƙara albani ya inganta shi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na 5773 jama'a mutumin da ba su san musannam na ibn abi sheba ba waɗannan daƙiƙan ne za a ce wai suna hudda da malaman duniya wai ba san musannam na ibn abi sheba ba jama'a mun gano wannan da kyau ku? wannan ne ulama'u ka je ɗakunansu gaba ɗaya kundaye za ka gani inda ka san wasu matsafa Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce al-istishhad ko ba su suka faɗi da bakinsu ba ai ba wata za'ida ba wani ƙage. su suka faɗa da bakinsu muka ji wannan kuma sai ya haifar masu da raini tsakaninmu wanda mu muna ji da ana kiran sunayensu lokacin kafin matso kusa da su ɗauka muke kundum ne a fuskan ilimi sai da suka suka zauna sai muka ji gaba ɗaya karatun ma babu maharijul huruf a cikin shi ko hudu batul haja ba su iya karantawa daidai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ko hudu batul haja kana jin jawabi na ɗan gidan mai keken ɗinki sai ka ji ya iya ina fatan mun gano wannan da kyau mu wannan daraja ne ina fatan mun gano wannan da kyau ashe mu tun asali an san mu da sana'a mu ba 'yan raraka ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka je ka samu haƙala rawi ya san idan aka ce ina malami aka ce ila sultani ya ce fa'alam annahu ahamaku ya ce in aka ce ina malami aka ce ya tafi fada ya ce ka san wannan wawa ne ina fatan mun gano wannan da kyau mu sana'a muke yi mun gaji sana'a wajen iyayenmu teloli ne su Allah maɗauki sarki ya sa mu dace subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum